mutanen ma moni na ga sigirin ɗin duka ɗauka hannu to malama moni ina son ki mun bayani akan wannan ɗin na suna duka ɗauka da an na su sigirin ɗin sa hannu ina son ki mun bayani me ya baki sha'awa ko me ya ja hankali akan wannan ɗin mai suna duka ɗauka da kika sha'awa su kika ga za ki iya taka rawar gani a cikin wannan ɗin mai suna duka ɗauka. Ɗan hannunka, haka. kashi godiya da yawa wannan abin da ya sa na siya saboda akwai tausayi sannan kuma abin dariya da faɗakarwa to malama mu menene kike tunanin a cikin wannan kuka ɗauka menene abin da kike tunanin shine na faɗakarwa ko kuma abin da zai jawo hankalin tausayi jama'a a cikin wanda har kike tunanin zai kawo mutane sha'awa a cikin kallonsa malam mahmudu kamar dai yadda kake gani a wannan tuka dauka akwai yarinya da aka wa fade so yan uwanta suna irin rurrufewa saboda ko kowa ya sani to shi yasa ni ma na fito dan taka rawar gani to malam mahmudu wani sako zaki bawa masu kallo don su ma su sha'awar siyan wannan fom na duka ɗauka